hakan ya sa hukumar zaɓe ta Najeriya INEC take yin kwaskwarima ga tsarin gudanar da zaɓen saboda ya zama cikin sauƙi wanda ya kai ga a yanzu ana amfani ne da kimiyya na zamani da kuma na'urar bivas da ke tantance masu kaɗa ƙuri'a. Jami'a a sashen yaɗa labaru ta hukumar zaɓe ta ƙasa Zainab Baba Aminu ta yi ƙarin bayani game da na'urar bivas. Wata fasahar zamani ne da hukumar zaɓe ta ƙasa ta ƙirƙiro domin tantance mai kaɗa ƙuri'a a tabbatar da sahihancin katin zaɓen sakati ce da hukumar zaɓe ta bada a tabbatar da shi wannan wanda ya zo kaɗa ƙuri'an yake ɗauke da katin katin tasa ce a tabbatar kuma yana rumfar zaben da ya kamata ya yi zaɓe wato rumfar zaɓen da ya yi rijista an fara amfani da makamancinta ne wanda muka kira smart card reader a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar zuwa dubu biyu da goma sha tara shi wannan smart card reader ana amfani da ɗan yatsa ne wurin tantance mai kaɗa ƙuri'a da muka lura ana ɗan samun matsaloli wasu mutane mutane da suke karkara ko mata wanda suka yi lalle ko aka shafa wani inki a hannu ko wani fanti sai hoton dan yatsan bai iya daukuwa shine aka dada inganta wannan na'uran ya koma bivas wato by model voter accreditation system wanda ko a yi amfani da dan yatsar mutum domin a tantance shi idan dan yatsan bai dauku ba sai a dauki hoton fuskar mutum domin a tantance shi a najeriya dai mata suke da kaso mai yawa na masu kada kuri'a a lokacin zabe kuma su ne aka san su da yin lalle lalle daka surfe aikatau da hakan zai iya sa na'urar ta bivas kasa tantance zanen yatsunsu zainab baba aminu ta ja hankalin mutane musamman mata game da hakan ina so in ja hankalin mata na su kaurace wa yin kunshi irin kunshi na gargajiya da ake sakawa lalle ko wani dayis ko duk wani abu dai da zai iya dan taba hoton zanen yan yatsun mutum domin shi wannan na'ura is very sensitive wato abu ne da yake da tsananin fahimta fahimtar abu saboda haka abu kaɗan da yake jikin ɗan yatsa zai iya sa shi ya kasa fahimtar yatsar mutum ɗin mutane 'yan karkara da suke zuwa gona su ma irin wanda hannunsu ta kantan nan sai ka ga na'urar baya iya tantance ɗan yatsar su saboda haka abin da dai za a iya kiyaye shi gabanin zaben muna kira da a kiyaye musamman kamar saka lalle ɗin ko kunshi ɗin. Na zanta da wasu mata don jin irin matakan da suke ɗauka don gujewa fuskantar duk wasu ƙalubale na tantancewa a lokacin lokacin kada kuri'a ga kuma abin da suke cewa. Sunana Nasira Abubakar zan yi zaɓe da ke zuwa na dubu biyu ba zan yi lalle a hannuna ba zan tabbata ban yi ayyukan da zai koɗan min da hannu ba domin su kadrida da sauransu su in samu a tantance ni ranar zaɓen. Sunana Hauwa Ahmad. Ai in kin ji zaɓe ma ɗaya kenan. Ai na riga na yi ɗamara. Kuri'a ta na riga na gyara ta na mata kyakkyawan adani. Ranar zan zaɓi wanda nake tunanin zai min adalci a ƙasa. Kin gani saboda ina da kishin abin kuma ina son abin idan aka ce miki zaɓe ya rike saura wata uku to ko in dalila yake ma bana son kusanci gurin saboda kar ya bata min ajanda ta sunana ubaida malami zan yi zabe insha Allah zan ɗauki mataki duk wani abu wanda na san in zan yi tamfirin ba zai kaccirin ba zan taba shi ba saboda ina so in zaben makaina inci na ana sa ran fara gudanar da babban zaɓe ne a Najeriya a ranar 25 ga watan gobe Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya